kamar da zai fashi ya halatta mutum ya je makabatar domin shaya masu tonon kamari na بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه sai je makabarta zuwa ziyarar makabarta shine mafifici wanda ya tambata a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya je da nufin ziyara idan ya je da nufin ziyara sai ya ga cewa zai iya aiki na cewa waɗanda suke so na kabari ya yi wannan wannan kuma abu na ɗinka daban sai dai kuma har yanzu idan zai raka wato mamaci raka mamaci wanda shi ma ya tabbata a suna da irin falalan lada da ake samu wanda ya a kan janaza yana da kira sama da girman dutsen uhud wanda ya shayya aka mana ya raka wannan janaza din yana da kira haka in mutum ya yi sallah kuma ya raka yana da kira ba yana da manya-manyan lada guda biyu sama da girman dutsen uhud to ziyarar makabarta kuma a nasu da sunan ya faɗi kun tuna haiti kuma an ziyarar ke kowuri fa zuruha fa ina hati da kiri kuma da ashira. na kasance da ina hana ku ziyarar makabarta to yanzu kan ku ziyarci makabarta don zai zai riga suna muku lahira to mutum zai iya zuwa abin ya ziyarci makabarta abin ya nufin wannan ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga wanda ya samu iko to kai idan ya wannan ziyara sai kuma ya ga ga mutane ko kuma ya san cewa dama akwai waɗanda ke tunun kabari da ya shi ma ya sa hannu a ciki ko kuma ya ba da gudunmawa a ciki wannan kuma insha Allah wani nau'i ne na ba amma ya zama a tunanin da ya je makawarta inda nufin ziyara da kuma yi abubuwan da suka dace na abun da ya tabbata a sunna a lokacin wannan ziyara ne sannan in ya tona ba babu wani da ya insha Allah wallahu ya iya kara samun lada akan abin da ya yi yi wannan wa Thank you. dukan bayan allah da suka turo suke bukatan bayan allah su ya su da yana a addu'a farko allah su ana wata ala ya karbi addu'o'i ah, mu allah ta addu'o'i mu karɓo ne gudun allah su ana wata ala wanda dukan mu muna da bukatu duk wanda yake da wata damuwa da suke damun allah ya yi wanda yake da wata bukata yake bukatar Allah biya masa wannan bukata muna fatan kowa da ne Allah biya masa bukatun su duwan mu nan kowa da bukatar da yake da ita Allah biya masa bukatun su yakin ya alkhairi a cikin a wadanda aka karɓi takardun su domin aiki muna fatan Allah ya sa a dace kuma Allah ya ba da nasara a wanda abu da suka yi ko wannan ya ba lafiya muna fata Allah ba shi lafiya wanda ya ta ba lafiya shi ma muna fata Allah ba shi lafiya wanda abu da yake kusa da yin aure muna fashin Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma albarka kuma Allah ya sa a lafiya a daji wanda suka kadara su a kasuwa muna fatan Allah ya bada ikon sayarwa waɗanda su kuma yake fama da basu suka Allah subhanahu wa ta'ala ya basu ikon biya masu fama da matsalolin jari Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ɗauki duka mu gaba ɗaya Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya fi mana zanuban mu Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakannin Allah ya fi musu Allah ya fassaha mu cikin kaburburan su Allah ya shirya da mu shirya da zuriya mu da iyalan Allah Allah mana kariya da kariyarsa daga dukkan fitinin ƙarshen zamani Allah kare mu daga sharrin mahasada da makiya ya kuma kare gidajen mu daga fitintinu ya azurta mu da arziki na halal Allah kare wannan gari namu daga wasu fitintinu kamar a wannan lokuta da sauran garuruwan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمنا روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمنا روعاتنا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا لهم في قبورهم ونور لهم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك